na wani yake cewa malam yadda yanayin mu ta zama galibi sai ka ga cewa ake gara jiya da yau yadda al'amura suke tafiya to malam shin addu'anmu ne allah bai karɓa ko kuma mecece mafita dangane da irin wannan al'amari sabon allah ku ne yawa wanda haka inda za ka yi ta cewa duk abin da ke faruwa kai ne ka jawo da zai ya zama ka da sauki amma ba wani wani da za ka zo ka ɗora a kan shugabanci ba ya gama ba ka zage shi ba yana da ko ba ka ga gazawansa ba ko ba ka ga sa ba ina da kuma akwai hadisi la ya'ti zaman illa wanda zai ba da sharrun min ba zamani da zo face na bayan sai a fi shi sirri duk zamani da zo to wanda zai zo bayan sai a fi shi ya fi shi sharri to da ka abin da ya kamata kawai mu koma ga Allah ne mafita ka in ka koma ga Allah sai Allah ya baka mafita duk yadda abin ya cakuɗe cakuɗe in Allah ya dama ka fita zai iya kawo duk yadda abu ya tsada ko bai sauko sai Allah ya ba da daman da za a yi za a iya sayan abu hmm. ko da haka Allah yana iya ɗauke ma ko kuma ya rage maka cin abinci in kana cin kwano ɗaya ka dawo rabin kwano ma zai ishe ka ka samu sauran hmm. yawa wasu buƙatun kaza Allah zai iya jaraban ka kai su da yawa kuma ba wani amfani suke da shi sosai ba to sai Allah ya takaita maka bukatun kuma zai hana ka walwala da jin daɗi da nutsuwa to za ka bukatan dubu ɗari da za ka ke sai sai ta dawo dubu hamsin kuma ta biya maka bukatan ga shi ma mafita ne hmm. mafita ne shi ma ko wanda ka damu cewa a da ga yadda kake yi sai ka ji kuma ka ci ka koshi ɗin wannan kawai shi ne a koma ga Allah kullum abin da muke faɗa kenan koma ga Allah da Allah shi ne mafita ba su to yanzu an yi zanga-zanga an gama ko hmm. to gashi man kuma ya ƙara an ƙara mai farashi to zanga-zanga ta yi amfani ba ta amfani da za a sake ma ba amfani da zanga shi ne gaskiyar magana hmm. so manzala sallama ya ce duk musulman da ta same mu mu ba daga zunuban mu koma ga Allah ko mu roƙi Allah ta'ala shi ne mai yayi cikin hmm. idan shugabanni ne masu matsala shi manzala sallama cewa yi ku yi musu biyayya ku ba su haƙƙinsu ko kuma ku nemi ku a wajen Allah shi kenan amma ka da lalle lalle su za su ba ka ka ba ban yana da wani yana da wani abu ma ya fi karfin su wani abu kuma zalunci bare ba su su yi ku sai ka nema wajen ubangiji subhanahu wataala Allah shi ne mai shi ne mai saukar da masifa kuma shi ne mai yayi ta to inda duk wani na ka'idodi mun yi wa'azi akan wannan mun yi laccoci akan wannan